This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniya take ciki a labaran duniya. To jama'a tare da salama barkanmu da sake saduwa Usman kabar ne dai har ila yau na dawo da cikakkun labarai. Akalla mutane goma sha hudu ne suka mutu sannan wasu guda saba'in da hudu suka jikkata a wani harin bam ɗin ƙunar bakin wake a garin Injimena a ƙasar Chadi a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan wani gagarumin harin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai wa wani ƙauye a Najeriya inda suka kashe akalla mutane goma tare da tara manyan hanyoyin motocin yankin. sun kai wannan harin ne a wani ƙauye da ake kira ngamdu kimanin kilomita 100 daga yammacin maidugurin ta jihar borno ba dai wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari na chadi amma hukumomin ƙasar na zargin 'yan boko haram na najeriya da cewa su ne suke ta kai jerin hare-hare a 'yan tsakanin nan ya zuwa yanzu dai an tattara gawarwakin waɗanda suka mutu guda goma sha biyar ciki har da guda ɗaya ta wanda ya yi shigar mata ya lulluɓe jikinsa gaba ɗaya sannan ya tada bam ɗin in ji paul manga kakakin 'yan sanda a chadi ƙasar chadi dai a watan da ya gabata ta haramta yin shigar niƙabin da zai lullube jiki gaba ɗaya saboda gudun kar a dinga shigar bultu ana kunshe bama-bamai ana tarwa a cikin jama'a Manga ya ce dan kunar bakin waken ya so ya shiga cikin kasuwa ne amma hakan ya gagara lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin dakatar da shi sai ya tada bam din a wajen da suke. shugabannin siyasar kasar libya sun sa hannu a kan yarjejeniyar mulkin rabadaidan da majalisar ɗinkin duniya ta kawo a tsakaninsu a asabar a morocco sai dai na su masu tsatsauran ra'ayin addini da suka kwace ikon garin tripoli sun ƙi halartar wajen taron Banadino Leon shine shugaban wannan tattaunawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wannan abu da cewa share fage ce ga ƙasar ta Libya domin hawa turbar zaman lafiya. sai dai wani a gefe guda na gwamnatin tripoli ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa suna nan suna tattaunawa a cewarsa bai ga dalilin da ya sa sauran ɓangarorin ke zumu ɗin sa hannu ba ba tare da amincewar dukkanin ɓangarorin da ke adawa da juna ba jagoran na majalisar ɗinkin duniya leon da na wakilan musamman na amurka jonathan wina sun ce har yanzu kofa a buɗe take domin kowane ɓangare su rattaba hannu akan yarjejeniyar da za ta kawo daidaito a ƙasar ta libya kasar libya dai na fama da taskun rashin zaman lafiya tun bayan hamɓarar da gwamnatin mu'ammar gaddafi da kuma kashe shi a shekarar 2011 su kansu 'yan kungiyar isis sun mamaye wasu wurare a garin wanda suke cewa suna da ikon wurin wanda hakan ya daɗa ruɗa ƙasar labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An ɗage zaben ƙasar Burundi da kusan mako ɗaya bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Afirka suka gargaɗi cewa yin zaben na iya ta da ƙayar baya ga ƙasar da dama can sun faro yin rikici a kan lamarin. Wata doka da Pierre Nkurunziza shugaban ƙasar ya sanya wa hannu a jiya Asabar ta ba da sanarwar ɗage zaben na shugaban ƙasa har zuwa 15 ga wata ah, na Yuli da muke ciki wanda za a yi shi har tsawon 21 ga watan. A halin da ake ciki ɗinnan wasu ‘yan bindiga sun yi ba ta kashi a da sojojin gwamnati a kan iyakar tsakiyar Afirka da ƙasar ruwan din Gwamnan jihar Kayanza da ke Afirka ta tsakiya da Daimunashi ya faɗi haka. inda ya ce hakan ya faru amma ba wata kwakwarar majiyar da za ta tabbatar da zargin da ake na cewa 'yan bindigar sun tsallako ne daga kasar ruwanda to amma hakan dai ya kara haifar da faɗaɗar fargaba ta rikicin na kasar ruwanda bukatar nkurunziza ta tsayawa takara karo na uku ya saba wa ka'ida da aka saba wanda aka sawa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya ta arusha da ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ta burundi wani bam kuma ya yi bindiga a wata mota a gaban ofishin jakadancin kasar italiya da ke birnin alkahira a kasar masar a safiyar jiya asabar inda ya kashe mutum ɗaya ya kuma yi kace-kace da wani bangare na ofishin jakadancin mai tsohon tarihi wata kungiya mai kiran kanta da suna islamic states of egypt ta ɗauki nauyin kai wannan hari inda suka rubuta a shafin su na yanar gizo sai dai har yanzu wannan ba wata kwakwarar majiya ba ce game da gaskiyar maganar da suka yi a hare-hare da dama a baya-bayan nan a misira wata kungiya da ke ikirarin tana da haɗin gwiwa da isis mai suna sinai province of islamic state sun bugi ƙirji cewa suke da alhakin kai irin waɗannan hare-hare Jami'ai a Masar sun ce ana nan ana ci gaba da binciken wannan hari da aka kai sannan kuma har an kwakulo wani faifan bidiyo da ke dauke da wasu abubuwa da za su iya amfanar binciken da ake yi. Firaministan Italiya din Matteo Renzi ya tuntubi shugaban ƙasar Masar abdul Fattah el-Sisi cewa ya kamata su yi haɗa kai da ƙarfi da ƙarfi domin tabbatar da cewa sun yaƙi ta'addanci a tsakanin ƙasashen. An yi ni tare da raba dare a tattaunawar da Amurka da Iran da sauran kasashe guda shida masu karfin tattalin arzikin nan suke yi a jiya Asabar don warware ƙullin da ya hana kasashen cimma matsaya a maganar sarrafa makamashin nukiliyar Iran, wanda ake yi a Palais Cobalt da ke Vienna. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Iran Mohammad Javad Zarif sun yi zaman ganawa a viana tare da jami'an hulɗa na kasashen waje na ƙungiyar ƙungiyar tarayyar turai wanda federica mogherini yake shugabanta inda suka tattauna domin neman mafita sai dai har yanzu ba wata sanarwa da aka bada ta cewa ga abin da ake ciki kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa an ji ministan harkokin wajen faransa laurent fabius na cewa ba komai ne ake kasawa a faifai ba akan bar shi har sai abin ya nuna labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Cikin shirin jihar Katsina duk wadda zai karbi mukami tilasta ‘ya'yansa su kasance suna makarantun gwamnati. A jihar Kebbi wata ‘yar bautar ƙasa ta gina rijiyar burtsatse a wata makarantar sakandare. Shugaban ƙungiyar iyaye da malamai na ƙasa ya soki lamirin makarantu masu zaman kansu a zaman 'yan kasuwa kawai. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. An yi kira ga waɗanda Allah ya huwace su ba da guduma wasu wajen haɓaka harkar ilmi An yi wannan kiran ne a bikin ƙaddamar da rijiyar burtsatse da kujerun zama sama da ɗari da wata baiwar Allah mai yi wa ƙasa hidima Celestine toci? ta samar a wata makarantar sakandare da ke garin Kalgo a cikin jihar Kebbi. Shugaban kula da makarantar kuma babban sakatare a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu Alhaji Muhammad Labaran Kalgo ya yaba malama Celestine wacce ta kashe sama da naira dubu ɗari uku wajen samar da rijiyar da kuma kujerun zama. Ga abin da ya ga wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. Ita wannan kofa Celestine toci. gaskiya ta rawar gani domin lokacin ta zo gare ga kamar yadda take gama wannan makarantar gaskiya babu ruwan sha sosai to ta gewa ta gare yanayin da suke ciki kuma da bukatu na 'yan makaranta kallon makarantar nan na da yara kusan 900 zuwa dubu guda mata da mazansu to kadiba a ce wannan yan rijiyar ɗaya ta suke wayan da shi so da ta ga irin yanayin bukatar ruwa da ake yi shine sai ta zo ta same mu da mu da sauran ma'aikata da iyayen ƙasa da sauransu ta ce tana neman gudunma domin irin abubuwan da suke yi ne kowane kofa ɗan watannin da ya kai zai kokari ya yi wani abu ga wannan wurin da ya zauna to gaskiya shi yasa ta yi wannan abuwa kuma mu kan mu school based management committee nawa ga makaranta abin da muke bukata kenan don mun zauna mun da me makaranta ke bukata muka ga mana bukatar kujeri wannan ruwan sha wasu wurare kuma wuta wasu wurare muna neman a dasa itace to yawanci shine waɗannan kofar ɗin da ke karantar su ana suke muna kuma sun yi a nan kalgo sun yi a dangoma kuma yanzu haka a ita suna can suna ƙoƙarin su alhamdulillah mun gode kwarai da gaske shugaban makarantar ta sashen mata hajiya gwamma sakaba ta bayyana godiyarta ga matashiyar tare da yabawa hukumar kula da matasa masu aikin hidimar kasa wato nyc akan karfafa wa matasa gwiwa wajen gudanar da ayyukansu na bautar kasa shi ma da yake jawabi babban jami'in kula da ayyukan ci gaban al'umma na hukumar nyc a jihar kebbi kuma wakilin shugaban hukumar alhaji Alhaji Shu'aibu Mawarki ya yaba wa matashirar tare da alkawarin sanya sunanta a cikin matasan da za su samu lambar yabo ta kwazon aiki ya kuma yi kira ga takwarorinta da su yi koyi da ita. Ina kira ga dukkan su maza da mata na su yi in dai ba su yi abin da ya fi nata ba to su yi irin da ta yi domin matsalar kujeri ba wata tsaya nan ba ta yi kaɗan domin in za ka je za ka zagaya jihar tamu wallahi za ka yi kuka da hawayenka a ci yayanmu a ce dan makaranta kai aji biyar aji shidda amma a ce yana zauna ƙasa ana ba shi darasi gaskiya abin babu daɗi domin na ga wannan satin da ya wuce da na je makarantar mata ta kan giwa inda wani kofa wani dan gombe ne shi ma ya ji ya yi kujeru irin nan guda ɗari da hamsin na je aka nuna su gaban jama'a kuma gaskiya abin ya yi armashi kwarin gaske ina kira ga ina kamar shugabanninmu na local government da kuma sarakunanmu da kuma masu kuɗinmu domin gaskiya masu kuɗinmu ya kamata gaskiya gaskiya kamar su ba da su kawo gudunmuwa a taimaka a rika bayaran domin mu gaskiya NYSC ba mu da kuɗin muke bayaran ga su yi wannan aiki sannan kuma ba mu bari ba mai da su da kuɗin su domin kuɗin su bai da wani yawa dubu ashirin ne babu naira ashirin ne eh, babu ɗari biyu haka kenan sha tara ɗari takwas to idan yaro ya ce aikin dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyar na ya samu kuɗin ta kuɗin jama'a na na gari a su taimaka a taimaka insha Allahu duk aikin za a yi zai taimaki jama'a insha Allahu da take mai da jawabi matashiyar da ta gudanar da aikin miss okoro celestina daga jihar enugu ta ce ta gudanar da aikin ne sakamakon matsalar karamcin ruwa da kujeru da makarantar ke fama da ita ta kuma yabawa hukumar makarantar da sauran mutane da suka bata gudunmuwa domin samun nasarar aikin I thank God today people were able to support and give me their support. So I have to, by the grace of God, make provision for the water, at least we can have water. As you all, all know, water is necessary. We need water. And the chair, as we can see today, that is what really moved me. I see the need for it. And thank God I was able to achieve my aim. Daga ƙarshe an ƙaddamar da aikin ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin kula da makarantar Alhaji Muhammadu Labaran Kalgu, Maryam Ato Muhammad, Maryam Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Daga watan tara na bana sabuwar gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin gwamna Aminu Bello Masari ta ce tilas duk wadda zai karɓi mukami cikin gwamnatin ya tabbata ‘ya'yansa suna makarantun gwamnati. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Dr. Mustapha Muhammad Inuwa shi ne bayyana ka hira da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa. Bayan hirar da suka yi ne ranar Litinin da ta wuce aka naɗa shi Dr. Mustapha a zaman sabon sakataren gwamnatin jihar. To abin da muka shirya kaban da muka sani da yadda Allah za yi duk abin da za a tabbatar da cewa an ba ilimin ingancin da ya kamata a bashi. Za a amfani da dukiyar jihar Katsina a tabbatar da an yi abin da ya dace an inganta al'amuran ilimi tun daga makarantu, kayan aiki, malamai. Wannan ne ma ya muka ce duk wani wanda zai da karbi mukami a cikin wannan gwamnati ta APC tafi to dole 'ya'yan shi su dawo makarantar gwamnati wannan daga watan tara din nan dukkaninmu za mu ɗebo 'ya'yan ma idan suke karatu su dawo makarantun gwamnati musamman firamare da secondary school to wannan shi zai ƙara jaddada mutane ƙarin gwiwa cewa da gaske muke yi abin da ake so a ba kowane yaro dama da ɗan sarki da ɗan gwamna da ɗan mai yankan aka yi fa a ba su dama iri ɗaya in Allah ya hukunta ɗan mai yankan aka fa ne ya fi ɗan gwamna ko ɗan sarki shi kenan ya zato wannan za mu iya ƙoƙarin kuma kuma tabbatar da cewa abinda aka ce za a sa ilimi an kashe an kashe kuma za a sa mutanen da suka san aikin waɗanda suke kishin aikin wanda za kuma tsare su tabbatar da an yi aikin a idan da ma tabbatar in aka yi wannan za a yi baya abu ne mai wanda ba zai yi ba a baya an yi to biya kuma abin da za a ce ba za a sake irin yin wannan ba. Shi ma gwamnan jihar ta Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya ce a shekara da ta gabata dalibai dubu goma sha bakwai da ɗari tara suka zauna jarabawa kammala makarantun sakandare wato na WAEC da na neko amma ɗari uku da saba'in suka ci jarabawar. A wannan marra da ake ciki ana cewa mu mun shiga makarantar sakandare shekara hamsin da ɗaya. A yau jihar Katsina a makarantu na gwamnati irin wa'anda muka yi. A baran nan dubu sha bakwai da ɗari tara suka na jarabawa da ta wayar da ta nakon amma ɗari uku da saba'in suka su ne suke da ainihin abin da ake cewa takarda biyar wadda za ta iya sa su shiga wata makaranta ta gaba sakandare. To jama'a duk wani wanda ya ce akwai za a ci gaba ba ilimi kare kowaye Allah ma ya ce ba za ka iya bauta sai ka san hanyar kwar Ka san shi sai ta ilimi saboda haka duk jama'a da aka hana muku ilimi to an hana muku duniya an hana muku lahira ba wai lalle bane mu ce gwamnati ta gabata da ita ke da wannan laifi a'a wannan abun an gino shi ne gwamnatin jihar Kazan tana bugun kirji cewa ta ba ilimi kyauta tana biya yara kuɗin makaranta da kuɗin na to wannan kuɗin da su da wanda aka kita a shana aka kona osa ɗin ba saboda mutumin da yake bai iya ma zauna jarabawa ya rubuta wani abu wani ke wani ɗalibi ana jarabawa ya ce mashi ah, ta yanzu kun zo jarabawa wace ce na za ku rubuta ya ce bai sani ba jarabawa ya zo amma bai san subject din da za su yi ba sai na shiga kaga wannan kadan bai shirya wa jarabawa wannan shine mummunan halin da bangaren karatu ji mai sauki shine yanda ke da 97 yara 97 shine mafi sauki amma a dinda muke da shi a kasa ya fi haka muni akwai DFID da USID da wa'ansu senior lecturers a Abuja wannan gwagwala da wannan university da wani abin da suka wani consultant sai suka sabi daga Jigawa Katsina Zamfara da abin ana testing teachers. to yana tabbatar muku a Katsina to da suka zo malam malamin da aka yi ke koya aji hudu primary four shi yake koya musu amma shi kanshi bai ci jaraba aji hudun ba da aka yi mashi on the basis of jarabawa dan inda shi dan aji hudun ne za a yi mai jaraba da aka yi bai ci ba report ne wanda ya kyari yana so ya sani cikin musamman abokan mu ku zo littahi ne guda wanda ba yan Najeriya suka ba wani suka biya kuɗi da kasashen waje aka yi malamin da zai jaraba wanda ya dauke ka shi bai yi cin jaraba da zai dauke to me zai dauke ka so da aka tattara da average cewa duk malamai ɗari da ka tara ina jin 2.9% matan ne suke yi suke iya cin jarabawa ta ajin da suke koya kuma wannan jaraba an yi ta da hausa da turanci wannan a takaice ina son a fahimci yadda al'amarin ya lalace kuma a san aikin mai yiwuwa ne aiki yana yiwuwa amma yana da wahala amma wallahi yana yiwa tabbatan muku Bahar Ahmed yana ɗaya daga cikin iyaye da suka kai yaran su zuwa makarantu masu zaman kansu na tambaye shi ko ya ji da wannan mataki da ake so a ɗauka a jihar ta Katsina duk wanda zai amshi mukamin gwamnati sai ya kai yaran shi zuwa makarantun firamare da na sakandare na gwamnati ni a matsayina na ɗaya daga cikin iyayen na yara da ke wannan makarantun kuɗi ra'ayina shine muddin dai ita gwamnati a aniyata ta mai da waɗannan makarantu a wato mai da yara yara zuwa makarantun gwamnati ga jami'an gwamnati a shawara ce mai kyau dalilin muddin za a inganta yanayin koyo da koyarwa a makarantun to babu ko shakka za a samu ingantaccen ilimi wanda ko dama dalilin da ya sanya mu iyaye muke kai ƴaƴanmu makarantun kuɗi shine domin yaro ya samu gwalgwadon ingantaccen ilimi saboda batu ne na kuɗi zaka biya ka a koya ma yaro abin da ya dace a koya mashi kuma ya samu ilimin nan gwalgwado wanda daga ilimin da ake samu daga tushe misali firamare ko sakandare misali shine tushe idan yaro bai bai same shi ba akwai matsala to yanzu dai kun yi na'am da wannan tsari da gwamnati take so ta kirkiro kenan a ra'ayina ba ya da matsala dan gwamnati ta ce jami'an gwamnati su maida wannan wata hikima ce idan muddin za a ce jami'in gwamnati misali babba ya maida dan shi a makarantun gwamnati to babu ko shakka in abin ya shahe shi to zai iya kokarin shi ya tabbatar da ganin cewa wannan ilimi da ake bada a nan makaranta ya gyaru saboda yanzu babu ƴaƴan manyan jami'an gwamnati ne a makarantun shi sanya aka yi biris da al'amarin wani misali da nake so in baka shine a da can sadda makarantun gwamnatin suna da inganci ba amma san wata makaranta kuɗi ba Za ka ga idan firamare za ka yi da ɗan sarki da ɗan mai gadi da ɗan lebura duk makaranta ɗaya za a halatta kuma za ka ga cewa akwai hudatayya kyakkyawa tsakanin ɗan talaka da ɗan mai hali wanda ko da girma suka zai bugi gaba za ka ji sarki ya ce a ajin maɗaya da wani shi ma ɗan talaka zai bugi gaba A saɓanin wannan al'amarin a baya yanzu ya kasance kenan an bambanta tsakanin mai hali da mara hali ko da girma suka babu wata huɗa ta tsakani babu wata huɗa ta taimakekeniya. duk Sani tuwa sashen Hausa, na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa a Najeriya, Malam Haruna Danjuma ya zargi makarantu masu zaman kansu a zaman 'yan kasuwa. Malam Haruna ya yi wannan suka ne a hira da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Makon jiya mun kawo mu kashin farko na hirar ga kuma ci gabanta. To makarantu masu zaman kansu 'yan kasuwa ne malayya. 'Yan kasuwa ne. Ba za su iya ɗaukan ƙwararrun malamai ba wanda za su rike karatun duk coge ne ina gaya ma gaskiyar magana saboda matsayina na shugaban ƙungiyar iyaye da malamai dole ta sa ina da wasu daga cikin ƴaƴana a makarantu masu zama kansu ina da wasu daga cikin ƴaƴana a makarantun gwamnati a makarantu masu zaman kansu duk za a yi karatun daga zangon farko zuwa zangon ƙarshe sai ka ji an ce muku mu iyaye mu kawo wani kuɗi na extra lesson me ya kawo extra lesson bayan duk ana maganar manhaja guda ne ana magana curriculum guda ne me ya kawo ka ba wani yaro extra lesson akan lissafi ko akan turanci don me yasa ba za a koya musu ba an fita daga cikin curriculum din na curriculum din ne ai taka ce saboda haka kuma su waye ke koyarwa sai ka samu ɗan secondary school ne kuma ma yana da failure ma an zo saboda yawan kaga maganar monitoring is there sa ido to a makarantun gwamnati malam ba kula da shi ba ma'aikatan ba kula da su ba wa zai sa ka ido Eh? bai da isasshen lokacin albashi wa zai samu ka ido amma su suna dan ba su albashi dan sur ka gane kuma sun samo su akan ba su da wurin zuwa suka dauke su a koyarwa kuma suka sa sai ka samu mutum ɗaya ne ko biyu ne wani tsohon malami ko kuma shine mai makarantar to ya zo ya sa yana sa su ga yadda za ku yi da yadda ku yi kuma ya tsare su tun makarantun da kake gani da kananan da manyan wallahi in ka makarantun kashi biyu bisa uku ba ƙwararrun malamai ba ne ba wani abu yasa ake gani ake burgewa ba wannan dan turanci da suke ta tayi da kuma jaraba wani jaraba ma na gaskiya ne ba sai an je an yi jaraba ma malaman makarantar masu kalman kansu su hada baki da masu jarabawa exam budget din ah, su kagara musu idan yaro ya jaraba ya zo ya gani ka hada shi da ɗan makarantu mai zaman na gwamnati in dai za a tsaya karatun ba sai ya fi shi kokari ba saboda haka don window shopping ne wannan abu da ake cewa kawai da abu ne na eh, kyalkyalban zai daga nesa nesa amma karatun da ana yi me yasa za a ce a turke ɗanka ya tashi kamar karfe goma sha biyu a ce a turke shi ya kai karfe uku za a yi extra lesson don me me ba a yi ba tsakanin farkon wani uh, uh, uh, darasi zuwa ƙarshen shi daga safe karfe takwas eh? darussan nan guda takwas ai kowane an ba shi lokacin shi kowane darasi an ba shi awa minti a minti arba'in wani ma inda minti arba'in da biyar to dan me yasa an gama ko sai a ce a dan kai tsaya za a mishi extra lesson me yasa me yasa ba a yi building abin a cikin makaranta ba kuma a ce ka biya dubu takwas ko ka biya dubu biyar ƙari a kan kudin makaranta shi ne gaskiyar magana shi ne gwamnati ta dawo da da wajen ilimi don duk ƙasar da ba ta da ilimi ba yadda za a ci gaba wannan shi ne gaskiyar magana duk ƙasar da ba ta da ilimi ba ta mai da da wajen ilimi ba ba za ta samu abin da take so ba ba za a samu za a samu matsalar security za a samu matsalar talauci za a samu matsalar mutanen mana marasa abin yi za a samu matsalar komewa amma da ka tsare ilimi za ka samu masu ilimin za ka samu likitoci za ka samu injiniyoyi za ka samu kafintoci za ka samu fulambobi za ka samu yan kasuwa za ka samu komi da komi za a samu ma'aikatu kowane ma'aikata su farko ma'aikata aiki zai inganta to ba ilimin masu ba da ilimin sun iba da kuɗi an ce an yi bajet na biliyan kaza ba a ba da kashi ɗaya bisa uku na biliyon da aka bada ba da na ilimin ya saboda kuma dole ne a bar iyaye mu taka rawan kanmu a bar mu iyaye mu zauna ta CTA mu zauna mu yanke hukunci muna so mu yi ma makaranta kaza mun yanke hukunci za mu yi mu harajin kaza wanda ya daina nan wanda bai da doka ne doka ce mai ƙarfi doka ce wanda gwamnatin tarayya ta san da ita shine muke cewa development levy kuma yanzu har a cikin private school ma ana development levy sai ga tsula ma uba kuɗi zai biya dubu biyar da development levy kai ku a private school ba za ka iya biya abin da wuce dubu naira ɗari uku ba ko ɗari hudu ba kila a abuja a ce maka a makarantar gwamnati ka biya naira dubu ɗaya development levy amma mu a kaduna da zaria da kano da waye da kuɗin baya wuce ɗari biyu ɗari ɗaya amma saboda an shago ba iyaye wani ta ce komai kyauta shi yasa sai ka ga iyaye suna ganin cewa ai ba ma hakkin su bane su zo su taimaka kuma ga ka'ida ya zo cewa ana son kowane kwaminti kowane al'umma su cewa makarantar da ke al'umman nan ta su ce ba ta gwamnati ba ce maganar wai a ce a'a makaranta da ta gwamnati ce an wuce nan kai daga sarki zuwa mai anguwa zuwa dan koli zuwa birki da zuwa masin da zuwa wani akawu da ke da yaya a makarantu ya kamata duk mu gane makarantar nan tamu ta garin nan tamu tamu ce ba za mu bari ba za mu je mu da balla ba za mu bari wannan iska zo shiga ya abin da yake so ba a ya'yan mu kawai muke su amfana saboda kan menene ƴaƴan mu suke bukata don inganta makarantar nan to sai mu haɗa ku sai mu tace mu kira mutum na CTA sai mu duba mai laruwar makarantar nan sai mu yanke mukunci to nawa ake bukata a gyara wannan nawa ake bukata a sai makarantar nan kwamfutoci da yawa eh? nawa ake bukata a ƙara mai gadi a makarantar nan wanda jikin wata da duk makarantun da muke da su a wasu a jihohin nan wasu mai gadi ɗaya ne ko ko bera ba zai iya bi da gudu ba amma shi ke ga laboratories akwai computer lab akwai akwai physics lab akwai chemistry lab akwai biology lab akwai workshop akwai metal and wood workshop to kuma ana so mai gadi eh zai gadin su to nawa muna samun hatsarin cewa bayan sun shiga ta rufin gida aji sun fada ofishin shugaban makaranta sun yi buji-buji suna tsammani akwai kuɗi a wajen su sata. Haka ne, ba mai ka a tsaro an mai da makaranta kawai kamar kasuwa ko a kasuwa masu kayan kasuwa suna ɗauka makaranta to idan gwamnati tana son ilimi ne ke yi mana kyau mu su amfana mu iyaye mu an muji muna jin mun gwamnati to a tabbatar da cewa a ƙara ma ilimi ka sau na kuɗi mai tsoka sannan kuma a cikin kuɗin na gaba duk lokacin da ya kamata za a bada kuɗin a cikin kuɗin to in an haka najeriya ta canza za ta fi kowace ƙasa ma kamar yadda suka ake jin labari muna ɗiban yaya muna kai su Ghana muna ɗiban yaya muna kai su Malaysia muna ɗiban yaya har Nijar ma yanzu ana kai yaya daga Najeriya ce ga yaya Nijar to akwai musu ne har daga Kano an ɗiba yaya an kai su an kai su Nijar je su kawo su ko Faransanci ba ka da malamin Faransanci a Najeriya daga wancan Kano su ɗiba yara ta kai faransanci ta kai Faransi ta kai Nijar akwai musu Faransanci wannan abu ne wanda yake abin takaici wannan shi ne abin da Masu aro da wannan hira Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. A da sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To an yi ni tare da raba dare tsakanin ƙasa Amurka da Iran suna faman tattaunawa a jiya Asabar don warware kullum da ya hana ƙasashen guda biyu da sauran ƙasashen da suke tare da su cimma matsaya game da maganar makamashin nukiliyar ƙasar Iran wanda ake tattaunawa a Palace da ke Viana. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Iran Mohammad Javad Zarif sun yi zaman ganawar a Vienna tare da jami'in kasashen kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini da wasu ministocin kasashen waje na Turai. Sai dai har yanzu ba wata sanarwa da aka fidda game da lamarin. Kamfanin dillancin labaran Faransa mai suna Reuters ya rawaito cewa ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius Rogers na cewa ba komai ne ake bajewa a faifai ba akwai abin da ake bari sai an cimma nasara. amma lokacin da aka ɗiba wa tattaunawar tuni ya wuce wanda kuma an daɗe ana zaman wannan tattaunawa ministan harkokin wajen birtaniya philip hammond da na jamus frank walter duk suna can a biyana ana zaman tattaunawar tare da su su ma ministocin wajen rasha sagi lavrov da kuma na china wangiyi sun yi za su koma can biyana ɗin idan har aka sami cimma matsaya to madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.